Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraren mu barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli wanda yau ni Haruna Mamman bako zan gabatar muku inda muka leka a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni. To yau shirin kasuwa a kai miki doli gashi nan ya kawo kasuwar Bazaga kuma mun sadu da wani mallami mai sai da dusa. Barka mallami muna lafiya ko? To ni bayanin dusa gashi mun ga dusa ga buhuhuwa ga tiyoyi. Bello a wakalara wuri. Dusa muna sai da tiyar ta naira ɗari da ashirin. Buhu kuma muna sai suwa naira dubu hudu da ɗari biyar. To ana zakkuwa sai sosai kamar irin yau. awa na sai gaskiya yau an yi ciniki don babu ma dusta ta kai karshe da Allah kamar buhu nawa ka shigo da su tun da zuwa yi sai yanzu lokacin damana na ko da mun shigo da ita ba a shigo wa ita da yawa ba ta wuce buhu 30 wa da aka shigo da sunan kuma duk sun kare yanzu da Allah guda ɗaya rage gashi nan kuma da ya kare za a yi wa lodi a kawar duk ko dai da na za tsaya a'a da nan za mu tsayawa domin sai dai mai hankuri jibi. to ga mu nan mun yi wajen gujiya muna laya latijo miya sunanka azumai gondowa Abdul Gunduwa to a bayanin gujiya. Gujiya to gujiya da inda duk lokaci ya kama muna sai sai tunan 250 muna sai sa buhu naira 500. To yanzu tun da so ai da kan zaka nan kaso ba zaka ga bayani shike. Bayani shike yanzu da yau da kaso da sai dai a ce alhamdulillah. Mutane ba su taba ba kenan. Mutane ba taba ba. To me ya kawo haka? to rashin ciniki ya kawo ga eh, nan mun ga ga mina na wanga miya ita ko miya bayanin ta miya bayanin ta abin da ya sadu wace irin miya ka ce miya wace irin bakko eh bakko to miya bayanin ta tiyoyin ta tiyoyin ta muna sai suwa naira 150 muna suwa da 100 kuma ana taba sosai sosai ga wancan abu mina na gabuna gabuna shi eh, ko bayanin gabu albasa gabuna albasa abin da yanin gabu inda duk lokaci ya kai muna sai na naira ɗari yanzu ko abinda muka sai shi naira ɗari da ashirin. Kuma ana taɓa sosai. Ana taɓa amma yanzu dai kasuwa alhamdulillah. Kasuwa alhamdulillah. Eh. To ga goro na gani shi ne bayani ne na ga ga kulli ga eh, kuma abin Kulli dai muna sai suwa naira ɗari biyu naira ɗari naira hamsin. To. Eh akwai ma har na mutala yan karaci a baka. Kuma ana taɓawa sosai. Ana taɓa sosai. Ga gishiri na kawo yan gishiri lattijo barka da warhaka me sunanka? Hamza Hamza. da can Najeriya kaka zakkuwa nan ba zaga wurin kasuwa kenan dan ka san dumun zan makwabta to min bayanin ga gishiri ga mina nawan ga gari nika gani garin gishiri na to ni a bayani ne shi tiyoyi ɗari da ashirin wanga dari da ashirin shi ko. Naira dari da ashirin. Awo. To dala dala ne. A dala dari da ashirin sai ba na Nijar. Awo. To can wancan mina na shi ko. Kanwa ta abin ga kamisa. Kanwa. Kanwa kalisa. Eh. Ita ko ni bayanin ta. Bayanin ta tamanin to ni yake da ita dabbobi aka ba dabbobi aka ba eh. ga mai nama kaso ba zaga ya bangaren nama ga nama na ga harka kala kala an abin ga kamshi ɗaya ka tashi min bayanin nama mamman musa ba zaga koli to kaka nama yau ana tabawa gaskiya ana taba ba lahi alhamdulillah naman mina na kai yanko gaskiya akwai a na yanka akuya guda nawa kai yanko irin yau kasuwa guda ce sai dai babba ce gaskiya babba ce hmm. to an taba mutane na taba ko dai ba su da taba ba gaskiya suna taba alhamdulillah ga suna mutane sun gebe to daman ga al'ada in ka tora kasuwa ba zaga yau in kai yanka tana karewa kamin a tashi kwarai ka tana karewa to yanzu ana hana taba kamar ta nawa nawa aka yankawa to in guntu ne za a sai ana sayan na ɗari bai wani har na dubu ɗaya yana sai wani kuma na naira ɗari wani na ɗari biyu haka na abu kasuwa ke ta mun gode Allah ya bada kasuwa ya sunanka alhaji musa mota ba sabara iko allah yi wa musa mota ba sabara ba min bayanin takin zamani kakana abin shike to takin zamani buhu ne muna sai suwa naira dubu goma sha ɗaya to ƙasa gare muna sai suwa dubu tara ɗari biyar to kuma shi ƙasa gare muna sai suwa dubu tara to a kwanon takin zamani muna sai naira ɗari shida wancan babban masu ɗari shida da hamsin to zo ke yanzu kaga ake ciki mutane na zakwa suna taɓa a wallahi alhamdulillah ya yana taɓa amma dai yanzu ciniki ne yanzu yana ɗan ƙaramci sai an soma ake albasa ya hija sosai to yanzu nan buhu nawa an ka sai suwa da suwa ya zakkuwa yanzu to Allah na sayar buhu goma sha ɗaya Allah da ka dan tattaba ka ah, kakka maki eh alhamdulillah alhamdulillah. to a dahe sosai a dahe muna ci gaba da kewaya da cikin kasuwa ga mu mun taho nan muna yawata muna kallon kasuwa abubuwa na tahiya ga mai lemu mai lemu barka da raka ni a sunanka abdullahi fari to ya bayanin lemu na ga ga wani kwalladde ga wani abin ga ni a bayani ne to lemu dai yau dai ka ga yadda shi ke ko ba gaskiya ba kwalladde da kaga gani nan yau lemu dai sai dai a hankali ko ba gaskiya ba amma dai gaskiya ka soya ta a hankali eh a hankali ni ka gani a hankali To, kasan yanayin yanzu lokacin da muke ciki. Lemu muna sai da naira hamsin biyu, naira hamsin, naira ashirin. Buhu nawa an kato da su tun da ahe. A gaskiya buhu guda ne, saboda jiya lemu ya yi tsada. Ya yi tsada ina can inda kuka siya ina na kuka so shi. Illela muke so shi. Dubu tara jiya yake. Can farko nawa na kuka zan so shi? Muna so shi dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas. To ku kuwa yanzu nan kun kabra ma mutane shi nawa na kuka kabra mutane shi? To ai kasuwa asiri ce. To ai nan tun da kasuwa munan kasuwa kai miki dole kowa na ba mu bayanin nawa nawa aka sai suwa ko mu ba sai samu ba nawa aka sai suwa nan wurin. A to nan muna sai da naira talatin biyu naira hamsin can murtala biyu nan murtala wanda a kwalladde to wanda ba kwalladde ba shi ma muna sai da manya da uku naira ɗari kuma wanga duk buhun ya ƙare shi ɗaya saura wanga awo to ban ci ko buhu gaba ɗaya ba saboda canjin kasuwa ana nan kuma ana mutane na zuwa suna luwatsa suna taba wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba wallahi alhamdulillah an tattaba insha Allah mun gode sosai to muna nan muna zagayawa cikin kasuwa ga wani mai gyaran takalmi da sauransu mun kawo inda yake mallami me sunanka Sunana Zabairu. To kaga magana gyaran takalmi yau. Gyaran takalmi to da dama dama saboda lokacin ruwa na muke yanzu. To ka tattaba ni ka taba tun da swaye. To lalle kam na taba na abinci alhamdulillah. To ka kai gyara takalmi na tun da swaye. To gaskiya yanzu ban da misali. Saboda yanzu lokacin ruwa na sai dai a hankali ni ka kaka nuhi da lokacin ruwa yanzu babu mutane babu gyaran takalin ma yanzu sosai sosai iya dalili saboda mutane sun wace yanzu duk suna daji suna daji mutane can cikin daji takalman su ba su kaca ta yanzu an kaci ke sai su kawo mun nan kasuwa awo an dai tattaba wallahi alhamdulillah mun gode to mun gode ga munan da cikin kasuwar bazaga muna yawa kaya dai kala kala muna gani da sunan mun kaya inda masu yaggwai barka da war haka lattijo Lattijo miya sunanka? Don mu shi bayanin ya gwaye kaka abin ka ta haya. Ana zakko ana tabawa. ne ka sa abin yanzu a hankali na sannu sannu a hankali a hankali hmm, kasuwa yanzu a hankali na wani ne ba a cawa ta yawa da shi komi rabuna ga Allah duk shekara haka na in lokacin mana ya kama abin bai gudana a tare gudana ya dan mai ya goyi masalata ya goyi wacce kala da wacce kala aka sai suwa dun da na ga wasu dogaje wasu kanana wasu muna ginda shanu muna irin waɗanga da ya gwan abin ga ni an kai tabawa to ko waɗanne ana tabawa ga wani mai magani mun hadu da shi mai magani ne ya sunanka da wani waje kake sunana da ina yawa daga ne ke. daga illela ta najeriya eh ta najeriya to dami dami kaga sai suwa duk ba ne kala kala yan gani oke akwai maganin shafawa na sanyi ciwon kafa ciwon baya rikewa jijiyoyi akwai kuma na kaikayin jiki da kuraje To wane mutane sun kai taɓa tun da swahe? Ciyan na ciwon jiki saboda yanayi na damuna ba. Saboda yanayi na aiki. Eh na aiki. Yan ka sha sai a jijoji so eh, saki. jijoji sai su koma inda suke. Na'am. Yawa. To kuma kai kan kan ka ka gamsu da kasuwar ta yau. Eh, ni kai na gaskiya na gamsu alhamdulillah. an ka bambanta da can yan makonnin da suka gabata kaga abin ka tiya. Eh gaskiya abubuwan yanzu ka san ko za su tafi daidai sai an kai kaka. Sai an hita da damuna. daga damuna Kuma to yanzu ka tattaba Yawa kuma yanzu alhamdulillah yanzu haka mun kawo wurin yan aya yawa ina mai magana aya shike mallami miya sunanka iliya jirgi mai shago iliya jirgi mai shago ba zaga ni a bayanin aya to ga tanan muna ta sai su nawa aka sai da tiya nawa aka sai da buhu naira 500 muka sai da tiya buhu jikka 20 buhu jikka 20 to yanzu tun da su aya zakkuwa yanzu an kai sai da tiya nawa ko kuma buhu nawa san ko tiya nawa an kai sai su an dai zube buhu guda buhu guda an ka zube eh. bai kare ba har yanzu bai kare ba har yanzu to ga al'ada dama haka ne ko kaka to yanzu dai dan cikin ya ja baya ka san ga kuli kuli muna bayanin kuli kuli mu je kuli kuli ga hadan dai shi ba sai a hankali no no kuli kuli shike to muna sai da shi uku naira goma uku naira goma buwa eh, to sai dai kwarya sai dai kwarya no a sai da kwarya uku naira to ga dawa kuma na gani ita ko miyar bayanin ta dawa ita kuma 500 naira dari eh dawa kala kala ta yi muna bayanin ta kuma ga da hamsin ga mai bodi ya sunanka Abdullahi Najeriya. Abdullahi Najeriya wannan Najeriya ina yana Najeriya yawa gari ta kai. Lela local gamma. Lela local gamma to ya bayanin burodi. Muna sai suwa ɗari uku, wanga muna sai suwa ɗari uku, wanga ɗari da hamsin, wanga naira saba'in tamanin. To ya kagga kasuwar zaga yau. alhamdulillah gwargwadon hali an taba a masha Allah wahi a sayan burodi maza ko mata mata da maza suya sayi mutanen gari ka sai ko baki da baki da yan gida duk suya kowa na sayi kowa yana sayi to daman ka saba zakkuwa kaso kuma ya kaga kasuwa yau in aka waiwai can baya alhamdulillah abin ya ci gaba abin ya ci gaba gaskiya kuma ka tattaba kai kanka ka to ga muna cikin kasuwar ba ga inda mun ka isko wani mai rogo wanda za mu hira da shi kuma ya ba mu wani dan guntun rogo malami ne sunanka ismi muhammadu to rogo na ga kashi kashi nawa nawa kashi kashi rogo ɗari biyu naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari to in guda mutum ka so fa to in guda mutum ba sai duk? ta guda ga ta nan wata ga ta kulme mai ya ga ta nan to ita ana sai sai ta murtala biyu naira arba'in naira talatin masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai muke doli wanda ni haruna an bako na shirya na gabatar inda kuka ji mun leƙa a kasuwar bazaga da ke cikin gundumar birnin kwanni daga nan sai in ce muku a madadin dukkan sauran abokan aiki daga sashen hausa na murya amurka masu salam